wannan dai abin da allah ya kawo na corona mu dai ya buga cikin sektor mu na culture wajen biyan da bremen ne ba sai mun samu shifir da mu sosai ya yi ƙasa in abin a ce a bambanta shi ne da shekarun baya bremen wannan shekarun ba mu samu yadda muka saba samu ba wace irin gudunmuwa ofishin ministan farfado da al'adu ta bayar e ta mun gani tun da fari ma sun yi kokari sun kama ma artiskin mu na gani akwai bremen ka'idoji da ta sa artist mu suka gyara situation su vraiment muna godiya kuma su ci gaba da wannan taimakon da suka ma artist dan ko ina kun sani artist inda yake sai an kama mishi yake iya ci gaba su ne fuskan kasan mu gaba daya komai aka yi kenan namu ne jin daɗin mu ne darajar mu ne ta fuskar alƙalumma ko kuna iya kimanta tasiri shi to bisa ɗari bisa ɗari yadda muke samu kai an ce wannan gamin ko abin ga ina ji hamsin bisa ɗari dai da ne muke samu dama recouvrement na droit dotar yana ba mu wahala dama a haka ma izaje akwai wanda vraiment suke ja da mu sosai malgré akwai ka'idodi da gwamnati ta sa amma yanzu ana ja sosai bisa shi to bisa wannan ma ba mu kare ba baltane kuma covid yanzu da ya zo mutane suka samu kama galama yanda dai abin ya zo haka dai muka yi. ta yaya kuke ci gaba da gudanar da ayyukan ma'aikatar. kokarin dai da muke badawa duk dai jan hankalin da muke yi wajen izaje. izaje su zan ki biya turwa dotar do Allah a lokaci to izaje dai da ita ma duka dai abin da za a ce da dai aka saba yi a kiyaye tunda an ce wannan ha eh, abin ga corona har yanzu tana nan tana nan kuma tana cikin Nijar a ci gaba da respected distanciation da bavet in da wanke hannun duka a yi wannan shine primary recommendation da zan yi